أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين يوم ما سكلموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna wada'atul mustafa kuma wannan shiri ne na musamman wanda wannan tasha ta kuma albarka a wilaya tv hausa za ta dinga kawo muku shi har na tsawon kwana shida wanda kuma shiri ne na wafatin sayyida zahara salamullahi alaiha insha Allahu dan wanku Abbas Ladan Magaji ne ke gabatar da shirin sai kuma malamin namu wanda shine zai mana bahasi a cikin wannan shiri namu na yau shine Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Muhammad Awal Muhammad malam barka da zuwa barka da malam Abbas salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam imam su kallon mu insha Allahu kafin ya kasance mun shiga cikin shirin kai tsaye ga wannan sakon ku biyo mu Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari, zuwa ga ilmantarwa, tunatarwa da faɗakarwa. Yawa masu kallon mu kamar yadda aka sani sai da Zahra salamun lahi alaiha tsokan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance dangane da wafatinta akwai wato maganganu guda biyu ko akwai ruwayoyi guda biyu. wanda akwai ruwa da take nuna tsakaninta da manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwana 75 ne wata kuma ruwa ta zo kwana 95 to alhamdulillah a duka wa'annan wato ruwayoyi guda biyu ya kasance aka raya su wato aka nuna jiwayi da jimami a irin wa'annan lokuta wanda ya kasance ana yi ne don taya manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi da kuma ahlul baiti baki daya jimamin wafatin sayyida zahra salamun alaiha to kamar yadda aka sani mu yanzu muna wato a lokacin wato ruwaya ta biyu din kenan mai kwana 95 to insha Allah kuma ba tare da bata lokaci ba za mu juya ga malamin za mu ji abin da malam zai ce mana sai dai kafin nan abin da malam zai mana bayani a kai yau shine eh, malam zai mana bayani a kan darajojin sai da zahara salamun lai alaiha waɗanda suka zo a cikin alkurani wanda insha Allah abin da malam zai mana bayani kenan a ciki Allah shiga wata malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد وعجل فرجه آه الحمد لله بصداتي dacewa da muka yi da wannan lokaci wafati ko shahadar sayyidatu nisa al'alami na fatimatu zahra alaihi wanda ake raya shi domin zama ɗaya daga cikin wanda suka damu da sha'anin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka damu da maganganunsa waɗanda suke ƙoƙarin su ga sun yi koyi da abin da ya bari na wasiyar da ya ce ya gama mu da Allah ya gama mu da Allah ya gama mu da Allah fi ahli baitihi udhakkirukum Allah udhakkirukum Allah fi ahli baiti hmm. udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti wanda hadisi ne da aka daga aka san shi musamman a littattafan ahli sunna wal jama'a hmm. nan gaba za mu zo mu magana akai sannan maudu'in namu yau zai takaici ne galiban akan ayoyin alkur'ani da wasu surori na alkur'an da suka yi magana akan fada'il wato falaloli ko darajoji ko abin da ake cewa da shi ah, manaƙib domin yawancin littattafan za ka gani kamar na hadisai wasu sai su ce babu manaƙib fatimatu zahra babin manaƙib wato mm. darajoji wasu kuma su ce fada'il mm. to ala ayyi halin duk wanda suka faɗa mm. zaka ga suna fada darajojin da Allah ya bata kuma darajojin nan da Allah ya bata mm. za mu ga cewa akwai wanda ƙur'ani kai tsaye mm. ya magana a kansu akwai waɗanda kuma wata rana kawai mala'ika zai zo wata ran jibra'il alaihi salam wata ran kuma wani mala'ikan ne da bai taɓa sakowa cikin wannan duniyar ba Allah ta'ala zai taso shi ko ya ba shi umarni ya zo ba don komai ba don ya faranta manzo rai da cewa wannan baiwar Allah da muke raya waɗannan ranaku nata ko na shahadarta cewa ita ce tafi kowa a duniya ita ce sai sayyidatu nisa'il na wani lokacin a ce mata ita ce sai sayyidatu nisa aljanna hmm. wani lokacin kuma a ce dukan mata eh, ba su kammala ba hmm. sai guda hudu sai a faɗi sai da maryam sai da sai da maryam sai a faɗi asiya sai kuma a faɗi sai da khadija sai kuma a faɗi sai da fatima alaihassalam to haka al'amarin ya kasance sai muka ɗauki waɗannan anawin guda uku tun da allah ya yadda za mu yi bahasi ne a cikin kwana uku na yau zai zama ayoyin alkur'ani ne sura farko da za mu yi magana kai ita ce inna a atsaina kalkauthar wato suratul kauthar wannan sura ta shahara a tafasir da cewa ma'anar alkauthar din shine khairul kathir mm. wato alkhairi mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce lallai ya Muhammad mun baka alkhairi mai yawa kuma daga cikin sababin saukar ayar aka ce ayar ta surar kai mm. gaba ɗayanta ta sauka ne sau biyu wato a cikin akwai surori da suka sauka sau ɗaya ɗaya mm. amma ita wannan surar ta sauka har sau biyu wato tana daga cikin wanda suka sauka sau biyu eh. kenan kuma abin da ta kunsa shine tana bayani akan alkhairi mai yawa kuma a cikin janibin bayanin shi ma za mu ga cewa wani bangare ne na uku wanda za mu magana a kai mm. na cewa a cikin tarihi darajojin sayida sun zo a cikin tarihi ba kawai darajojin sun zo ne mm-hmm. a kamar yadda mala'ika zai zo ya faɗa ko kuma ƙur'ani ya ce inna a tsaina kalkauthar mm. kaga an riga an baka alkhairi mai yawa ya rasulallah mm. saboda haka shi kenan sai kai kuma ka yi me fasalli li wanhar inna shani'aka huwal abtar to janibin inna aka huwal abtar ya zo ya ajiye shi kuma wani wata nukuda wanda nan gaba har izuwa tashin kiyama wannan alkhairin yana da ittisali saboda me saboda ya ce inna aka huwal abtar ai babban kafiri ne wa manzo Allah gori tunda kafirai a rashin gane wasu da rashin arzikin da ya same su sai zamantu suna so manzo akalla ya bar duniya sai su huta tunda sun yi sakau da abin sun ga ke kauduwa sun riga sun yi kokari tun yana yaro da kafiran maka da ragowar kafirai na wani adiyan din kamar mm. yahudawa mm. su yi wani shiri na musamman don su ga sun ga bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam amma sai Allah ta'ala ya kare shi da abin da ake cewa da shi irhasi domin annabi yana kasancewa yana karami kariyar da Allah yake bashi ana ce da ita irhasi ba a cewa da ita mujiza eh. sai ya girma an bashi annabta da risala sai a ce masa me mm. sai a ce abin da yana mm. Allah ya bashi wata kariya ta musamman mm. ko kuma ya nuna wani abu na musamman mai ban mamaki na fita daga al'ada kamar ya kirawo bishiya kamar ya fitar da ruwa daga hannunsa to sai a ce da shi mu'jiza ijazi mhm. ya gajiyar da mutane mhm. ko ya sa gasi za su iya wani abin mhm. sai ya ce ba za su iya ba sai ya ce wato Allah ya ba shi ikon cire musu kudura wacce za su iya yi sai a ce da shi mu'jiza to da suka rasa yadda za su yi da shi sai suka dinga fatan to bari ai zai mutu ne in ya mutu an huta tunda da in ya tafi baya da baya kaga shi eh, saboda mm. ƴaƴansa suna barin duniya mm. a ƙananan shekaru haka to bar shi kenan mm. ba shi da kowa kuma tare da ƙiyayya da suke yi wa ya mace a lokacin a jahiliya ba sa son a ce suna da ya mace saboda me saboda ya gabata a cikin al'amuransu cewa su burin su haifi ɗa namiji wanda zai zama gwarzo mhm. wanda zai yi yaƙi mhm. ya yi suna mhm. in sun tafi kwace ya taya su su yi kwace to amma musulunci shi kuma sai zo da me sai zo da addinin gaskiya ya zo da kyawun ɗabi'a ya cire wannan miyagun ɗabi'u ya sa kyawawa daga cikin kyawawan ɗabi'un da musulunci ya zo da shi shine Allah ya ba manzo Allah wannan alkhairi mai yawa na sayyidat nisa'il alamina na cewa ita mace ce ba namiji ba amma tana sama da mazaje ai mun ga yadda Allah subhanahu wataala ya daga daraja sayyida Maryam lokacin da mahaifiyarta ta yi bakancin cewa Allah ya wannan abin da yake cikin idan aka haife shi to ta mai da shi ya zama muharraran wato abin yantawa zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin da ta haifi sai da maryam mahaifiyar annabi kaka annabi isa wato mahaifiyar sai da maryam hmm. sai ta ji ba daɗi saboda a ka'idar yahuda a lokacin mace ba ta shiga masallaci hmm. to kuma ga ta mace hmm. sai ta ji ba daɗi sai Allah ya ce mata ai walaysa dhakaru kal unsa ai namijin bai kai wannan matar ba wannan da kike ganin ta tafi mazaje na'am laysa zakar kal unsa mm. ba wai ita aka yi mace ba ta kai namiji ba shi namijin ne bai kai wannan eh, matar ba saboda haka idan mace ta yi ta dagi mm. tana wuce namiji me zai hana mm. ba abin da zai hana ga da tunisa alalina ta wuce mazaje darajojin da Allah ya bata tana gaban kowa sai da ta kai mustawan manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi zai ce mata umma biya. ya ce da ita fansaki mahaifinki mm. wanda ku annabi ya fanshe shi da nafsu dinsa mm. a yi kamala ta isa mm. matsayi ya kai matsayi to a wannan mustawan ne lokacin da shi kuma waɗancan su su umayya bin halaf suke wa annabi gori suke ganin cewa to idan ya bar duniya tun da su suna da yaya maza to shi kuma da ya mace ce da shi yayi akalla sun fi shi haka suke ji eh, ashe ashe ba haka bane ba saboda mai saboda suna su ya'yan sai sai ka kai su zuwa ga wuta shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka bashi ya wacce take daga cikin darajojinta shine ita ba ma ana magana ta yanta kanta daga wuta bane wa anfusakum wa ahlikum nar a'a ita duk mai santa ma ta yanta shi daga shiga wuta shine a ma'anar Fatima Allah ya ɗauke ta mhm. daga azaba da duk wani wanda ya bi ta Allah ya ɗauke zuriyarta daga shiga wuta saboda me saboda tsarkin da take da shi mhm. Mhm. saboda me saboda jikokin nata da 'ya'yan nata sun gaji wannan tsarki din shi yasa duk wanda yake danganta kansa da sai da tunisa alamina to ya waje ba a gare shi ya tsarkake kansa domin ba zai yiwu sai da tunisa alamina ta tsarkake kanta ba mm. sannan shi kuma wanda yake cewa yana tare da ita mm. ko a soyayya ko a jini mm. ko a biyayya sannan kuma ya saba mata ba da eh. biyayya da saba ba sa daidai saboda ita ai bin Allah ta ta samu kamalar bin Allah ne sai ta kai wannan matsayin tare da karancin shekarun nan nata kwata-kwata ba su wuce 21 ba ko da biyar gaba ɗaya 18 shine aka akasariya mm. suka tafi aka yi musamman mazhabar jikokinta mm. sun tafi akan gaba daya sai ditun sa alalami na fatimatu zahra alaihi salam mm. ta yi shekara goma sha takwas ne a wannan duniyar amma kalli alkhairan da ta ajiye shine khairul kathir inna a'tainaka alkautsar ana gaya manzo Allah Allah ya baka abu mai yawa alkhairai masu yawa cewa ka samu ya a cikin shekara sha takwas mm. ta shiga tsari da zirin mm. su saida maryam mm. su asiya su saida khadija wacce saida khadija tun a jahiliya bahira sunanta ta zo kuma ta gane addini sannan ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta zauna da shi tsawon shekaru sannan ta yi ma addini hidima sannan gaba ai gaba ɗaya mm. ta yi ita komai nata mm. na Allah ne gaba ɗaya ta ba manzo Allah rayuwarta mm. manzan Allah kullum ya ga sayyida Khadija to alkhairi yake gani ah. kuma hatta sadakin da annabi ya bayar ita ta ba da kuɗin har wani yake ce mata wani ake kin zubar da kiman mata ma sai take cewa irin su Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ake ba sadaki ake bayarwa domin su auri mutum kaga a jahiliya wata baiwar Allah ta fahimci annabi a lokacin da gaggagaggan kafiran nan ba su gane kwame ba illa bautar gumaka da shaye-shayen giya da cin mushe da shan jini da caca mm, da zalunci mm. iri-iri zaluncin kai zaluncin wasu da mm. gumakan karya da sunayen karya kirkiri sunan gunki sai a sai a yi kwaskwarima da sunan Allah mm. kamar lata maimakon mm. ilah mm. ko Allah sai a mai da shi lata wato sai a ce mace ne mace ce wai yar Allah ce ita lata uzza kuma yar azizi kenan manata kuma yar manna mannani kenan eh. shi yasa ma da aka zo yaki. Mm-hmm. sai su abu sufiyani da sai suka ɗauka cewa da aka yi uhud to yanzu manzon allah nan da ake son kar ya bar baya to ai yanzu ba shi sai abu sufiyan ya tashi yana kirari yana ul hubal wato hubal ka ɗaukaka aka ce sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ko ya sa wani daga cikin autar waya aka ce sa ɗaya daga cikin sai ya sa ya ce wa zai amsa masa ya ba shi raddi eh. sai ko manzo ya faɗa ko kuma ɗaya daga cikin sabai hasabin ruwaya mm. sai ya ce Allahu a alawa ajal mm. ai Allah shi ne maɗaukaki ne kuma mabuwayi haka amma abu sufyan bai haƙura ba mm. sai ce lana uzza mm. wala uzza lakum mm. ka fa su da suka dauki eh. in ya illa asma'un sammaytumuha antum wa abakum ma anzalallahu biya min sultani wai zai kuma yanzu da uzza za a yi takama don rashin abin don babu abin sai ce sai ce lana uzza wa la uzza lakum mm. mu muke da uzza ku ba ku da uzza ku masu sallah mm. sai aka ce sai amsa ta zo cewa lana allahu maulana wala maula lakum mm. mu ai allah ne yake jimintar lamarin ku ko ba ku da wanda yake jimintar lamarin to waɗannan wanda suka rayu akan wannan asasin na ɗaukaka uzza da lata da manata to su ne fa ba su gushe ba suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da yaƙi 27 ko da biyar ko da bakwai ko ma mm-hmm. sama da haka wanda mm-hmm. annabi ya mm-hmm. musharaka suka hana shi ya sake suka hana shi ya huta suka hana shi bacci suka hana shi ya yada addini yanda ya kamata amma duk da haka da azamar manzo sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na shugaban ulul azumi ai azama din daga azama din ce mm, shi sa Allah ce wala takun ka sahibil huti mm. annabi kai ka ka zama kamar sahibil huti mm-hmm. a gurin annabi adam kuma sai ce kar ka zama irin adam lokacin da magwada shi walam najid lahu azman mm. shi bai kai irin ku azama masu azama ba to a wannan azamar ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya je yaƙi can ya sulhu anan ya zauna ya jira al'umma su zo ya bi su ya musu wa'azi mm. har yana cewa shi ɗabibun zalla mai magani ne dawarun bidibbihi mm. ko mai tallan maganin mm. wato addini magani ne maganin wannan zaluncin kafircin maganin wannan cin mushen zaluncin kafircin da cacar da suke yi da ɗauke ɗa su bautar mm. da shauransu da shauransu mm. sai zo musu da hanya wacce take bayda fara mm. tas ya kafa kuma iyali wanda suke su ne abin misali sai da khadija alaihi wacce ita ce ta haifi wannan khairul kathir wadda ita kuma ba abinda da sai da khadija ta yi illa hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ta narke rayuwarta ta yi mm. fana'i a cikin hidima ga annabi sallallahu mm. alaihi wasallam ba ta ganin kanta mm. ba ta ganin dukiyarta ba ta ganin kimarta tare da cewa manya-manyan masu kuɗin maka ashraf quraishi wa ashraf arab sun zo neman dukiya sun yi business da ita sun yi kasuwanci wato sun yi harkoki da ita sun samu kuɗi a gurinta wasu ma suka ce suna santa mm-hmm. wasu kuma a hanyoyin da suka bi daban suka bi amma suna son saboda arzikinta su samu su ma su ƙara haske kan haske amma ta ajiye ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta gwada shi ta ga a gaskiyarsa mm-hmm. ta aure shi sallallahu alaihi wasallam suka zauna zaman misali mm-hmm. zama na addini zama na hikima zama na kauna to ribar shine sayyidatun sa'il alamin shine wannan khairul kathir din saboda haka wannan aya ta inna atainakal kautsar mhm. ba karamin muhutawa wato ba karamin abubuwa ta samar ba mhm. na alkhairi ga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummar musulmi baki daya wanda hatta 'ya'yan sayyidatu nisa'il alamina mhm. imam hassan al-mujtaba imam al-hussein sai da zainab muhsin da kuma zuriyanta waɗannan a imma ɗin suka zo suka zama guda goma sha ɗaya wanda ba a taɓa samun wani makhluk da yake da zuriya ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya goma sha ɗaya ma'asumi ba sai ita daga cikin alkhairan da allah subhanahu wa ta'ala ya bata da falalolinta shine wannan alkhairi mai yawa din daga cikin alkhairi mai yawa shine wannan samun 'ya'yan da suke masu tsarki hmm. wanda Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya ambace su a cikin wani lauhi wani allo hmm. da aka aiko mata na musamman wanda jabir bin abdullahi ansari ya gani ya kwafa wato mm. ya nikalci sunayen ayin mm, malik wanda shi ma wanda shi ma in Allah da za mu zo lokacin da muke magana akan falalolin ta na ruwaya mm. ko hadisai za mu faɗi wannan magana a kai wanda shi ma abu ne mai ban ta'ajibi mai ban mamaki na samun waɗannan alkhairai da rubutu na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma gashi nan a hadisan da zamu zo su ma mai magana a kai an yi bayanan su ɗaya bayan ɗaya da sunayensu kuma daga cikin alkhairan da suka tabbata gare su shine an rasa samun adadin waɗannan goma sha biyun hmm. sai su ɗin saboda duk wanda ya je zai haɗa goma sha biyun hmm. zai haɗa amma wani ba za su cika ba hmm. wani in sun cika ba za su ba da abin da ake so ba saboda abin da ake so shine a gaji annabi sallallahu alaihi wasallam a koyi da shi a shidatar da al'umma kuma a fahimci abin da ake kira da ta'awilul qur'an ta'awilul qur'an ba irin ta'awilin da yawancin malaman tafsiri suke magana ba hmm. a'a irin ta'awilin da wannan ayat take cewa da su su ne rasikhuna fil ilmi wanda rasikhuna fil ilmi yana nufin masu kaimi a mm. cikin ilimi wato masu zurfin karatu na sanin addini mm. wanda shi kuma wannan rusuhi da suka yi na ilimi wato kamala da suka samu a ilimi su ne suna sanin ta'awilil qur'an mm. suna sanin tafsirin qur'ani kamar yadda amirul na salam ali aka tambaye shi yake cewa ya san tawilin qur'ani ya san nasikh na qur'ani ya san mansuhin ƙur'ani mm. ya san a duk inda aya ta sauka sababin saukarta mm. ta sauka ne a dare ko ta sauka ne da mm. rana a duk inda ta sauka cikin jama'a ne ko ba a cikin jama'a ba ya riga ya sani kuma wannan ilimin shine irin ilimin da sai da tunda sai alamina take da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyalan gidansa an halicce su ne daga irin taɓan da aka yi su wato irin nau'in su ɗaya ne kuma an azurta su da ilimi mm. da fahimta fahimtar su mm. ba ɗaya ce da fahimtar ragowar mutane ba ragowar al'umma in aka in suka kalli aya alkur'ani sai su ba ta fassara ta ba ni baki in baka fassara mm. wato inda suka ji zauƙin larabcin su yi musu wanda kuma a'a alkur'ani kamar yadda amirin ne ke nunawa a cikin najul balaga cewa yana da zahiri mm-hmm. yana da batini batinin kuma yana da budon mm. har zuwa 700 wato amirul muminin alaihi salam ya san aya guda ɗaya misalan wadda baɗininta tana da ma'ana 700 aya ɗaya kenan shi ne yake cewa a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke magana ma faratna fil kitabi min shay hmm. komai da komai ya littafi mai daga bango zuwa bango hmm. in an yi bugun irin bugun yanzu hmm. ya bai wuce shafi 700 ba a ce kuma komai ba a sakaici a kai ba an faɗi komai da komai aka ce a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo ta tambaya. wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi sallam da ya ji wannan ayar hmm. cewa Allah ya ce ai ba a yi sakaci akan Qur'ani ba hmm. komai akwai shi sai ce to shi yau ya zo ya tambaya ne hmm. me zai yi tambaya shine in aka samu alkama mudu ɗaya in ba a sirfa ba gurasa nawa za ta an surfa gurasa na za yana so a yi musu da alƙur'ani cikin alƙur'ani sai aka ce sai manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce a kirawo wacce take aikin gurasa mm. aka kira ta sai ta yi bayani mm. sai ce shi ai alƙur'ani yake so a mm. gaya masa aya yake so a ja masa sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa wata ayar kuma da ta fassara wannan amsar da aka bashi wannan amsar cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to ku tambayi ma'abota sani in ku ba ku sani sai ya ce yi eh, haka ne lalle mm. lalle komai yana cikin qur'ani mm. shi a iyanan kawai aka gamsar da shi haka ne cewa lalle aka tambayi ma'abota sani mm. idan ba a sani ba ka sani na'am wannan nukuda ce muhimmiya wanda a zamanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dabbaka mm-hmm. wanda a halan a yanzu ana dabbakawa mm-hmm. wanda bai san mm-hmm. yanda sayyidat nisa alamin ta rayu ba to fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun idan mutum bai san yanda sayyidat nisa alamin ta bar duniya ba to ya tambayi ahli dhikri wanda zikir yana nufin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai inda Allah ya ambace shi da zikir mm-hmm. to mutum ya tambayi ahlul zikir mm-hmm. ma'abota tunawa tunda mm-hmm. zikir yana da ma'ana ambato eh. yana da ma'ana tunawa eh. kuma daga cikin ma'anar ta'awilin ma'anar zikir shine rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mutum ya tambaye su sai ya ji kamar yadda in yana so ya tambayi amirin muminina kamar yadda amirin mumini yake cewa ku tambaye ni kafin ku rasa ni saluni qabla an taqidu to Allah shiga wata malam da yake lokacin zuwa hutun yayi insha Allah ya karu su haka za mu ta mun dawo sai mun dora daga inda muka tsaya insha Allah. Yawa masu kallon mu muna fatan da ana ci gaba da kasancewa tare da mu. Kada da manta ana tare da wannan tashar ta kuma albarka Alulaya TV Hausa. Kuma a cikin wannan shiri na Bada'atul Mustafa wato shiri na musamman don wafatin sai da zahara salamun la'i alaiha kamar yadda muka ambata insha Allah zai kasance kwana shida za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin insha Allah to kamar yadda na faɗa lokaci yayi za mu tafi hutu in mun dawo za mu dora daga inda muka tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu Allah ka bi mata haƙoƙinta da gadon zahara Allah ka bi mata haƙoƙinta da gadon a wa mai shi shine rabota don cinye haƙin wani bai ya sa wadata ka wadata a ƙiyama ka talauta balle haƙin 'yar manzo zahara ubinta wacce idan ta fusata Allah na fusata zahara Allah ka bi mata haƙoƙinta daga don zahara da in ci haƙin wani gara in talauta zahara da na je kiyama na yi mummuna mummunar tsiyata balle na wace muka shiryu da walidinta